radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin na tsaftar muhalli bayan sa kuma muna dauke da shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin nan na ko kun san da ke leƙon muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau asabar 4 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan rabiu thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wata 4 ga watan disamban shekara ta 1952 kasashen amurka birtaniya da kuma faransa sa gudanar da wani zama a tsibirin bamuda wanda ke cikin tekun atlantic inda suka tattauna batutuwa daban-daban da suke da alaƙa tsakaninsu ta fuskacin siyasa da kuma tattalin arziki gami da tsaro baya ga kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci tarayyar soviet wadda take rike da birnin berlin a gabashin kasar jamus bayan da suka yi watandar kasar ta jamus bayan yakin duniya na biyu inda kasashen amurka da birtaniya da kuma faransa suka mamaye yammacin kasar ta jamus yayin da sojin tarayyar soviet kuma suka mamaye gabashin kasar da hakan ya hada har da babban birnin kasar ta jamus wato berlin sakamakon yadda aka yi ta samun sabani da kai ruwa rana a tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen amurka birtaniya da kuma faransa akan yadda za a tafiyar da ikon berlin wannan ya sanya sojin tarayyar soviet a cikin shekara ta 1961 suka gina katangar da ta raba gabashin jamus da kuma yammacin kasar inda suka ci gaba da iko da gabashin jamus da hakan ya hada da birnin berlin yanda su kuma kasashen turai na yamma suka mame yammacin kasar jamus tare da ci gaba da iko da yankin na tsawon shekaru da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 627 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan rabi'u thani na shekara ta 816 kamariya said mirza sharif gurgani ya rasu a garin shiraz na kasar iran said gurgani ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai masana akan adabi da kuma falsafa ya yi karatu a wajen manyan malamai musamman ilimin falsafa da kuma aƙida daga cikin manyan malaman sa har da sayyid kutubuddin razi a kuma sayyid mirza sharif gurgani ya rubuta littattafai masu tarin yawa a fagage daban-daban na ilimi da hakan ya hada da ilimin adabi da kuma falsafa da kuma mandiki kamar da kuma ake kallonsa a matsayin babban malami a lokacin mulkin taimuriyawa a ƙasar iran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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma na cikin koshin lafiya Hassan barka nake muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran al'ummar gambia na kada kuri'a a zaben shugaban kasar tattaunawar vienna ta yi armashi sai dai akwai shinkiri daga kasashen yamma in ji ministan harkokin wajen iran har-har sun tilastawa sama da 'yan najeriya dubu goma sha ɗaya tserewa zuwa jamhuriyar nijar a watan nuwamba tun zuga jerin labaran yau asabar al'ummar gambia sun fara kada kuri'a a zaben shugaban kasar wanda shine irin na farko da aka baiwa kowa damar tsayawa takara a cikin shekaru 25 sama da 'yan kasar 1960 ne da suka cancanci zaɓe ke kada gura a zaben wanda shine kuma na farko tun bayan mulkin tsohon shugaban kasar yahaya jami yan takara shida ne ke fafatawa a zaben da ake wa kallon zakaran gwajin dafi ga demokradiyyar kasar da ke yankin yammacin afirka daga cikin yan takarar guda shida har da shugaba mai barin gado adama barau da kuma tsohon mataimakinsa usainu boye kana dukkan 'yan adawa na kasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci dukkan ɓangarori na al'ummar ƙasar ta gambia da su ba da himma wajen yin zaɓe mai tsafta kuma cikin lumana ministan harkokin wajen iran ya bayyana tattaunawar biyanna da mai armashi sai dai ya ce akwai alamar jinkiri daga kasashen yamma wajen ɗagewa iran takunkumi hussein amir abdullahiyan ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa ta wayar tarho jiya juma'a tare da babban mai kula da harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell mr abdullahian ya ce kamata yi kasashen turai su dukufa wajen cire wa iran takunkuman amurka ya kuma kara da cewa duk da sabawar da amurka ta yi wa yarjejeniyar ba tare da kasashen turan sun dau wani mataki ba iran ta koma bakin tattaunawar da nufin ganin an ɗage mata takunkuman. a ranar litinin da ta gabata ce aka koma bakin tattaunawar a birnin vienna bayan sai kona watanni biyar sakamakon zuwan sabuwar gwamnatin iran sai dai a jiya juma'a bangarorin sun koma gida domin yin shawarwari game da bukatun da iran ta gabatar musu na neman cire mata takunkuman na amurka da ta jima tana dangantawa da haramtattu to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran wani rahoto da wasu masu bincike na majalisar ɗinkin duniya suka fitar ya nuna cewa ƙungiyar daesh ta aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a gidan yaran mosul na iraki a cikin watan yunin shekarar 2014 shugaban masu binciken christian ristia ya bayyana a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa binciken da suka yi a manyan kabarbura da aka binne fursunoni sun nuna yadda ƙungiyar ta asabtar da mutane a gidan yarin na badush fursunonin da aka cafke a lokacin an ware su aka kuma rarraba su bisa dogaro da addinin su aka kuma ci zarafinsu daga cikinsu kuma akwai 'yan shi'a kimanin dubu da aka kashe a shekarar 2014 ne mayakan da'ish suka kwace biranen iraki da dama tare da ayyana halifa a wani yanki mai faɗin gaske na tsakiyar iraki da siriya a shekarar 2017 ne aka sanar da murkushe kungiyar a hukumance sai dai har yanzu tana ci gaba da kai hare-hare lokaci zuwa lokaci a iraki ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ya ce hare-hare a arewa maso yammacin najeriya sun cilastawa 'yan ƙasar sama da biyar tsallake iyaka zuwa makwabciyar ƙasar niger a cikin watan nuwamba da ya gabata lamarin da haifar da matsalar jin sanarwar da hukumar ta fitar ta ce ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun yi ta kai hare-hare ƙauyukan yankin arewa maso yammacin najeriya a makonnin baya-bayan nan lamarin da ke zuwa bayan an samu raguwar rikicin kabilanci tsakanin makiyaya da manoma yayin da suke fafatukar tara albarkatun da ke taɓarɓarewa baya kuma ga matsalar sauyin yanayi sanarwar ta ce hukumar ta damu matuka da karuwar rikici a yankin arewa maso yammacin najeriya don haka take kira da a ƙara ƙoƙarin shawo kan karuwar bukatun jin kai na mutanen da lamarin ya shafa waɗanda suka hada da hidimomin kariya da abinci da matsuguni da sauran bukatun da ba na abinci ba ta ƙara da cewa hukumar da taimakon hukumomin najeriya na yi wa mutanen da ke tserewan rajista da samar musu da taimakon gaggawa da kuma hakulawa ta musamman ga mafiya rauni to ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskarar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na tsabtar muhalli. Tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. haka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun na trypanosomiasis wanda aka fi sani da sleeping sickness wato cutar na, na yawan bacci ita dai wannan cutar kwayar cutar trypanosoma brucei ne ke jawa wanda ta rabu kashi biyu akwai tb gambiyanse da kuma wanda ake samu kenan a yammaci da afirka ta tsakiya sai na biyun kuma shine tb rodensiyanse da ake samu a gabashin afirka a yankin latin america suma suna da nasu da ake kira a american trypanosomiasis ko chagas disease ita dai sleeping sickness nan ana samun ta ne ta hanyar cizo daga ƙudar da ake kira sassafly da ake samu a karkara yawanci dai ta fi shafan manoma masu kamun kifi masu kiwon dabbobi da masu farauta kenan da suke shiga cikin dazuzzuka sun fi kowanne a al'umma a haɗarin kamuwa da wannan cutar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa a 'yan shekarun nan an samu ragowar masu ɗauke da cutar daga mutum dubu goma a shekarar dubu da a 2009 zuwa mutum 2000 a shekarar 2017 zuwa 2018 ita dai yaduwar cutar ta danganta ne daga ƙasa zuwa ƙasa haka kuma za mu ga cewa akwai bambanci da ake samu a yankunan da ke ƙasa guda ɗaya adal misali a shekaru goma da suka wuce ƙasar congo kenan ta fi kowane ƙasa yawan masu cutar ƙasashe irin su burkina faso ghana da nigeria sun nuna cewa masu cutar ba su da yawa sosai yawanci wanda suke samun cutar an samu sun ragu sosai sosai a shekarar 2001 ne ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar da wani gangami da zai bibi wannan cutar domin ganin an kawo ta zuwa shekara 2030 ana iya warkewa daga wannan cutar idan an yi magani amma kuma yana jawo rasa rai idan an kyale mara lafiya mutane dabbobi su ne ma'ajin wannan cutar wato su suke taimakawa wajen ta dabbobi irin su sa akuyoyi aladu da sauransu suna taimakawa wurin yaɗa wannan cutar a al'umma ita kuma kudar nan da na faɗa a baya ta fly din ta ita take yaɗa wannan cutar kenan wadda za ta ciza mutum kuma ta sa mai cutar kuma ta taimaka wurin yaɗa ta ana samun ita wannan ƙudan a ciyayi ko wurare masu bishiyoyi da yawa kuma tana cizon mutum haka da rana ne ba wai da daddare ba akwai hanyoyi da yawa kuma da ake iya samun cutar misali ta hanyar ƙarin jini da shi na wasu halittu a jiki ko kuma mai ciki ta sa wa jaririnta da dai sauran hanyoyi yanayin cutar ita tb gambiyansi wanda ake samu a yammaci da afirka ta tsakiya ta bambanta da ita tb rodensiyansi kenan da ake samu a gabashin afirka kenan ita dai wannan bayan tsaitsaifiya din ta ji mutum bayan takan ɗauki makonni ko watanni kafin mutum ya nuna alamun rashin lafiya akwai alamu da mutum ke iya nuna irin su um, ciwon kai mai tsanani rashin karfin jiki um, zazzaɓi kuraje har gitsewan bacci wato sai mara lafiya ya yi ta bacci da rana amma da daddare kuma sai ya kasa bacci rashin isasshen jini a jiki rama da dai sauransu To masu saurare kada a shafa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali kan cutar nan ta sleeping sickness wanda ake cewa trypanosomiasis ko kuma a ce mata cutar bacci. Akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya amfani da shi wurin kare kansa. saboda babu wani rigakafi ko wani takamaiman magani na kariya daga cutar shi yasa hanyoyin kare kan suke da matukar mahimmanci da farko dai za a iya tsabtace gonaki da ciyayin da suke kusa da gidaje a ringa amfani da maganin kashe kwari don kashe su nan kudajen kenan da suke yawo da wannan cutar duba cikin abubuwan hawa kafin a shige su musamman idan ajiye su kusa da bishiyoyi ana iya hana yaduwar cutar ta saurin gano masu dauke da cutar da yi musu magani da gaggawa kuma ana iya bincika. gano dabbobi da suke dauke da cutar suke yawo da ita to yanzu dai a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ne fatima mamu da na tsara na gabatar da shirin ke cewa an huta lafiya sai allah haɗa mu a sabon shirin wassalamu alaikum tsabtar muhalli kenan to kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. To a tashin farko dai bar mana ku da Sharon Naziri domin jin waƙar da ta zar mana. Da fatan masu su amfana kuma za su ji daɗinta. ta. نشستگانیم کشتی نشستگانیم کشتی نشستگانیم ای باد شارت برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی درویش بی نواب را درویش بی نواب را دشمنان مدارا با دشمنان به خود نپوشی این خرقه میالو ای شیخ پاک دامن To madalla an kashe da kai shaharon naziri a cikin wannan waka da ka tsara mana. Ganin lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki ya zama ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da tabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kamala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Tabii ki o زان بهشت تنها رو دری نمی گشاد kuma sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbon mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa mu yi ne lafiya.